istighfarin da muka yi dazu ko bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim kafa uku ko qul a'udhu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da qul huwallahu ahad kafa uku uku ko allahumma bika amsayna wa bika wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir ko dukkan wani zikiri da ya tabbata manzo Allah ya koyar sai ai in sun zo kwance barci haka in sun zo tashi daga barci haka shiga ban daki fita ban daki duk za su tuntuɓa wa za su tuntuɓa hadisai ingatattu yaya manzon Allah ya yi yaya ce ayi za su tambaya wa za su tambaya sai su bi shawarar mai ahalari wa ya yas'alul ulama ya tambayi malamai wani malamai wa ya bil di li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu sai ya koyi da wanda suke bin diddigin sunnar manzon Allah malaman ba kowane malami ba dan malanta suna ta tara ba kowane malami ba ba kowane fari yake rogo ba wani farar rogo ne wani kitse ne wa laysa kullu bayda'a shahmatan da haka sai bi malaman da suke koyi da sunnar manzo Allah allazina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan waɗannan sune malamai nagari waɗanda mutum zai tambaya yaya manzan Allah ya yi kaza yaya manzan Allah ya yi kaza duk wuridi duk zikiri duk hailala sai sun tuntuba yaya aka yi ga kuma hadisai nan cikin bukhari ga hadisai nan cikin muslim ga hadisai nan cikin abu dawud ko turmuzi ko nasa'i da sauran littattafan sunna in ma waɗannan sun maka girma akwai littattafai da aka keɓance na zikiri kawai irin su kitabul azkar na imamun nawawi irin su tuhfatul zakirin na imamun shaukani irin su al-kalimu tayyib na ibn na shaykhul islam ibn taymiya irin su al-wabil tayyib min al tayyib da kuma waɗanda waɗansu malaman suka a zamanin yau irin su hisnul muslim dukkan waɗannan zaka samu tatattun hadisai daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito daga bakin da baya ƙarya kayi ka raya zuciyarka da shi to wannan ne zikiri na fi sabilillah